gwamnan jihar borno hadalbanka shatima ya sake jaddada aniyarsa na takawa kungiyoyin da ke samar da agajin gaggawa birki kan irin yadda suke amfani da yan gudun hijira a jihar wajen azata kansu da kansu maimakon agazawa mutanen da ke bukatan irin wannan taimako gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karban kasafin kuɗin bana daga wajen majalisar dokokin jihar borno da kakakin majalisar honorable abdulkarim lawan ya mika masa fadar gwamnatin jihar the united nations agencies they are doing their best in their own way of doing their best. But to me, I'm not satisfied. Ya ce kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya suna iya nasu kokari a nasu hanyar, amma ni kam basu gamsar da ni ba, don mafi yawan kuɗaɗen da suke karɓowa kan tafi ne akan kansu da kansu. They will construct five toilets in Goza and will fly in with helicopter seven times a Ya ce misali zaka gama sun gina banɗaki guda biyar a garin Goza amma sukan tashi da jirgi mai saukar angulu wato helicopter su bakwai. Ya ce wannan wani irin ɗabi'a ne. By May 29, 2017, for our people to return back to their homes ya ce don haka za mu tabbatar cewa mu rufe dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira a jihar a ranar 29 ga watan mayu mai zuwa don mutanen mu su koma gidajensu kuma ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a cikin mutunci. Our crisis has found a whole industry on its own. Gwamnan ya ce matsalolin da ke damun mu ya zama tamkar matatsa ne inda kowa kan zo da sunan taimako amma ba ma gani a ƙasa. There are renting houses for two years for three years in Maiduguri. ya ce akwai wasu kungiyoyi masu gaban kansu da su kama gidajen haya nan cikin garin maiduguri daga shekara biyu shekaru uku har zuwa shekara biyar kamar suna son irin wannan matsaloli ya kai har tsawon shekaru biyar din ko da shike wannan namu fahimtar ne muna yi masu maraba idan kuma suna nasu allah ma na nasa gwamnan ya kuma zano wasu kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya guda takwas kamar haka danish refugee council norwegian refugee council program ICRC, UNICEF, IOM. Ya ce sauran suna iya tattare nasu ya nasu su bar garin don yanzu hakan ina da rajistan kungiyoyi masu zaman kansu har su 126 da suke aiki a garin Maiduguri amma dai wasu kungiyoyin na shiga bankuna ne kawai da murmushi da sunan tallafa a mutanenmu kuma ba za mu amince da hakan ba a cewar gwamnan jihar Borno Hundar Kashi Shatima. Right now I have in my office 126 NGOs operating. People are smiling their way to the banks on the agony of our people. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya